بسم الله الرحمن الرحيم فلله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kaso sun kason tammundo nakato hijira ujine aɗo kammo noxati ɗo tampille aɗo kabu suratu saf sorani keɓe gani madinankenga madaniya bismillah hoɗo xarange jongate allah toxonga dema murano gano yita toxo keya arrahmana ken allah subhanau wa taala ayanin nema yurwanten dun kenga arrahim akanyani nema kinyandananga kata yemmenga yemme baganaganuni neman kinyandai sabbah ada subhanallah konnenya mana ada senondenya ada senondenya lillahi allah dangani koganda senondenya dangani ma hohondambinne da senondenya allah dangani fi samawati kenga kampatonyordi wama ada hohondambinne da senondenya allah dangani fil ardi kallan munyani ho ga kam patonyor munyam patonyor no gondi kenju ko man tenda alla senondi nanti way bente ida alla senondi nanti na hasente ida alla senondi nan taro taga honun tagawa ho hondam binnadi wa huwa kan alla al aziz akanya na kalabun nananga al hakim akanya ni kitananga wa hakada hikman dun kenna kenya hingan qawadinga be awaro nononga wa hakada agale gunde kedo hikima nyana dome mm. atananga anga honyi nonga gundana nyane amma hikima dunkehe anga ganyini hikima ngada ngana amma sembe dunkehe suda menyi tunkandi onda ga karanga يا أيها الذين آمنوا لم ma ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ko ayanu be hakana kayyan ka sababunga وفسرون أن يقول رحمة الله على الجميع كنت ما nanti ننتي gona anta أنت أغلب sahaba nundi nanti kunna tan tanni kannanga hari ayo ganyi yang kana ni nyamarti jihadunga hara ayo aga nyirne nanti kunna mugin daga alla dinande main karakuran no gondina kafir nun kari igara kenna tan nyabrambe jihadunga yanga yang ka i gonunga agonna gulli sondo menga nanti aya ñanka sababun ni ke ay nanti sahaba nun nanti sallallahu alaihi wasallam ana nanti munda ana keri golle go oga iga ken fare sallallahu alaihi wasallam aku kamma nasora ke kara ala kulli hal honu ga hati gono na ke onati aya tunkanti ya ayuha alladina amanu yaxa kunñemmu ɓenuga togondi wa hakaza naxaxiru taxa toxo sirenga kudo digan ke sirenga kudo hike wa hakada hibura ngani ke ga ko nen na raga sonno manga warna aga kebe muramma ga gama kita kita en koten ya kunyemu be anu gatongonde lima mani sababu ma manini aga ga konondino honga nanto owa kenyana ananya aga kunga aganta kenyana manini aga na daga na duja kinanta aga da honya ananya aga manya warni illa hay kene bana kani garenye bana kani lahiru sogenye kubenu gati asagunni kannanga nanti soroygonu kunga daga natagona na duja kinanti kenya nda kenya ananya gamanya antogonya garante aha anna seran kan nyina ga ga din nanti ngake nyana amma ga nya an to gonya ni nanti jambante idan gelli hi ke ga nyana ndanga ngara jan tiren ta kan bi an to gonya ni garante agama nya hanan da la idu mutanda la du ke so kan to gonya ni mani jambante idan tungkanti mani ga sababu ni aga kunna aga ga kolindini honga nan ta ga na nan aga ga honkon ni ho kebe aga ganta nyana وهكذا كو آية نبينو هاي كنكيا نخاي رحمه الله أتي آية دان تنتو هذه كنيا دا إيكا غنبوغان دي كيتن دي كيتن ناري تني إيكا كانت آية دان تنتو هاي هانا نكنا نتون كانت أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون كيتن ناري تاير نسيكي تيا غنكاني yala kunna soronya ni tihi soron soronta kunya nantinanya awa munguna ga menu mana awa ga menu to kono ga menu tatin to nanya ngenga yala ga kunji kunni kaiwa al hala ga kun ka ga ga kitaben qarna kengani tawratu nga hubenu ga ti ayo ke mananni yahudi anum bane kotte ay kambere nga galli yahudi anun to anun jikunga ni kana soronya marti sirenga i mega nya na kita ngana ri ke wasimmene kaya imma kan yahudi anun to ahu into anonga hillandin ne kannanga shuaib alayhi salatu wassalam agati wa ma uridu an ukhalifakum ila anhaakum anhu shuaib gati soronnanga na alayhi salatu wassalam nge goni ntara murunu nga ga hatana baka kebe magana ta ga maga nyimme ga ga sogni nan daga kenya bitendi nta kella murun wa haka dan tanya na ga gadi atike garni sigi ya ren kane gadi aya sikkandinni kannanga ya ayuha alladina amanu lima taquluna ma la tafalun ku ayo siki ke andi ke bugu kiten nogoni kiten ganari ku siki ni sigi kana inta intaka ga kebe nya. wa hakada oko hakene lenki nasalu llah alafiya anyimme anke nyang kortini na kiten mundu katandu biya soron nan kinyanga igar kinyanga kanka digamenta ken kamma anke nyimme angilli mene nampu dinyetu na soron mundi likiten kinanga arno suka humante ngala halan curonde idan seren dambe suka humante anga layinu nyaw tuna sobe anga tini ngata nyana anga ntaka nyana suka humante ngarno ayanu kuno gonde al-ibratu bi umumi al-alfaz la bi khusus al-asbab seren dambe suka lillahi bi so kana ngarno aya keno gonde mani ga sababuni aga kunga konindini honga hoke be aga ganta nyana karanga non daga anda ayan karanga

an taqulu aga kunga aganan konindi ma honga hokebe la tafalun aga ganta idan sabura ani kanna ngayre aguma mufassiruna nuncuna ta agoro walakin maktun ni kanna nga maktun ni butti qor qor qor qore allah subhanahu wa ta'ala gati ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا الشاهد ومقتا لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذا ممقوت نكننا ولا المقتي نكننا كبجها ويقين يغنى وقننا تنكن المقتي نكاح المقت نكننا kebe gari ha baya kenyagi kunyagu kyan tin ka nikahul maqit butu yamma nyagu idan maqtun ni kannanga kenni butu ko tanye walakin yere ate maqita mufassiruna na naungumun ka yare ite maqto kebe hakene kere maqita ke ite mansubun ala tamyiz ana sabantenna ga hatam pancen dangane allah subhanahu wa taala gati kaburo akoro maqita agorona nya buttu gore ya inda allah allah subhanahu wa ta'ala me mana ke golle be ha ke ke ikaman nunna tunanti golle ba danga nyini junubu ngari keri nyugo wali golle ba danga nyini junubu ndo halale nya gamin tenyen golle ba da anga nyini hingar nyangani amma kebe gani kedigame ya kannan kagani junubu nduro nyani kedigame ni kannan balaw ko kala do kenya sabe allah subhanahu wa ta'ala gati maqta aqorana nya butu qoreya inda allah ko ganendi allah subhanahu wa ta'ala nendi idan ke diga me tun kam pe gara bonundi ti hinu dan tanto hana ni kannanga aya hana ta lima taqul mani ga sabuna ga kunga konindini ke diga me be hakkene ke kerni buttenye hillandin ni kannanga allah subhanahu wa ta'ala aqorana ni mogombe kenga ti hibe goro kabura ken qorenyeni sikkandin mi kan nan kaga nan caga na hatan panto dangani nan tan pakran nan ma ni gana ta goro hosre hede buccen kala sintanya ni junubun kala sintanya ni maqta wa hakada nagatandin ni kan kaga aga te inda allah allah subhanahu wa ta'ala ni idan ku ga tuwa ko ini nan tike jikku ga serendam binno sai an pai kene jikku aka ma jikku kebe buranga ni wa an pai wo haramun tanya kamma akorona nya butti qore ya inda allah kabura akoro maqta na nya butti qore ya inda allah allah subhanahu wa ta'ala ne na qoro an taqulu akakunga aganan konindi ma honga hoke be la tafa'alun agagan takenya idan kebe hakana kai ayahana hanake ya ayuha alladhina amanu lima taquluna ma la tafa'alun kam fa'idari nakannan bangando dangani kem pay gara na koy nan ti hi gwano nga soronga kamma ma nyante nyani wa haka da mu'min an kan takawa ngalli kendi aya dilli li ke junubun ngani ke ya ado balaw be gada batena kem bangandi wa haka da aya sikandi mfairni na koy nan ti ke tana on kawana kenya da bari walakin yaratu rahimahumullah wajaga ndanya na ko ayo hilli kamma sira angana lahidu mutu serendangani yala wajibi nyana anna timman danga ma timman ni junubu nyana kita ma junubun tan kita to anu nyugadi masalan imam malik rahimahullah kun nyugonu daga itanga da lahidu be utarangani gella gananyi lahidu kega arono problemu nyadi mana agarono balaw nyadi naro musiba nyadi wajibi nyana kamma anna kentimman masalan angana tisere dangani yagi angana yagin ke onin jigita yagaren na faga na sino illi sino sikki ada garan ya gano ko ban ta sa za ke mo intara ta ga nyana yera ta gare ko forte nyane tan na ke timman dinya bas kam ta am ta gara problem yera kan ni ta ona imme bana an nyan tan nyane an kan ta ga jamba nyana gari ti wajibi nyana na ke timman dinya ay ko non tan ga ma timman dina wan kin nya kita na na kita na nganya nyana kan ma wajibi nga nga kinne bas kam ta gara hiadi akan himme liki tunte anka nyanda indi like kaya walla anti senangani sasa ke agara mundunga ya hinanda ngani mananga na buram bugandini di kitta nyoma lu ko anti sakan tadi idu forta nyana anda ke timmandini wabo warna ta kada kama lo problem no gonyedi hillandin ni kanna anda lahidu tu lahiru kebe anta kama lo no problem di masalan anti sasa ngande ngene hijuma walla ngande ngene umuranga walla ke kota fulani ngammona kindi nanda kudigandambunnu ko kebe hake na ka angama timmandi yala awa kamallono hidiwa anta muskila sukinye kembirenga ikunti kebe hake na ke ke timmanden fetan kamma wajibiya amma mustahabu anan kamma hillandigumu kunti huɓe allono probléme unde huɓe ntallonadi wajibi ñananna su timmandi parce que anda lahiru ñowtu hananni na allah subhanau wa taala ga tere يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يرى على الإطلاق أرنت لا يدو بأنغر أو تنتبك كنغن ساقا كم فالعوغ صالح صلى الله عليه وسلم أتي آية المنافق صلاة منافق انت أبو من جنب سكواي هنا نكنا إذا حدث كذب أن لما صلاة وقعنا أغا تنتبه تنأجمه أغا كبه كن صوابا تناني wa idza wa'ada akhlafa anna lahi dun qaw ta la yuke so wa idza utmina qal igara idan munafiqun ta guman kube kusuki be ha kana harida kana wala sunu julu bu gore an ngara lahi dun mutu wajibi nyaran anyi nyaga rawtu manna lahi إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم كأنهم بنيان مرصوص إن الله حقيقة ألا يحب ألا ودي من دني ألا وقر من دني الذين يم مغني هذا تفسير مغو أشاريها كنكا كما ينسو يكرم ألا ودي من دني أودر دني ana konu tarno ana konu dema inara koni billah alaikum idha qur'ana yura illa mima illa ho gana sharan daga na hannan yina dike nyammo war ho gana sharan kitabe wado hada an gana daga jalalenu suna share anu an gana daga ne paske kun maga nanti allah wa kanu allah ma on kutundi sifatul mahabba kanu ma on tanna allah an gana ken cabatin da dan nan da do maran men yabane wa do hada ai mati wa garu dinan ken tanta kanu dini ta de man dinia nke mati ngawon kan nan ken ja cinta kan nan na de mana andin diga men yilla mamma illa ya lan ka wi ngai mewa to kan jawra kun tafsir min gonu mala ka an ne to ananya aqidan gamma توحيد الاسماء والصفات نكون لنا اشاريا ما أنكت نيربانا نو نوينا كنية سبات لنا الله ما أنكت كتن تكو من تيدا سنة كارانو ما كنت دانجين دونغ وهكذا اهل تعطيل كنا سكو من تنا كارنيا اهل تعطيل هو كان الله ما أنكت كنا سنة كاريا يربي هاي كنكيا الله سبحانه وتعالى يمغر أكم غنب أنا دنيا صفة المحبة أو سبات لنا الله دنغني aga no enna kamma ana go hada maram men man allah ala mun tabu gotai amma wa kanun dini inna allah ghira alla yuhibbu allah subhanahu wa ta'ala wa kanun dini konu ya alladhina allah wa kanun dini yammu ma yammu ku benu yuqatiluna gaga janna fi sabilihi akillendi akillendi kanna ngayre jihadu igaga fafa akillendi saffa alhala ay safina safano ganiya hillandugumunti safa sapa sapano gana mana kun wado hada allah waganini yemmunga yemmu kuɓenuga gajanna akillendin safa sapa sapano gani kunga mana igana jihadu ñana iga sikki nancigi sapa sapanga ido gajangengame ina kan ñammogo xaxa igana sappe kaannahum min kedaga kana garangana antinu goyi kunga i sappanteke ittelengontengani mogonɓe i sagatintongani mogonɓe i karintengame mogonɓe i garomedi mogonɓe antinogoy kunga buniyanun antini tagenyaniya buniyanun ni kannanga ma buniya hokeɓe igada taga antinogo i kunga tagenyaniya marsus tagay keɓe a beexintengani meya multasiqum baduhu bibad hokeɓe a beexintengani meya in bamma baduhu bibad aygo kahita aygonga antinogo iku tagenyaniya daga kebe abbeerin tengani meya ay gonon ti marsus daga akko asoy sohin tengani meedi wado hada onati ogana rabun kanni lugan cuusu ka me ona ñini kannanga abbeerin tengani meya soni gan kannan cutini beege ñawa antilugoy kunga taga ya marsus daga be amanin tengani abbeerin tengani meya wado hada ay mutasqum ba'du bi bad hafu bin tiriti be beerin tengani ta ya. idan kebe hakana ka mufassiruna no rahmatullah ala jami tagandi hillo hanangumunti keni kannanga jihadungumu allah subhanahu wa taala haygadi ari halanya bangando dangani nanti mani nanti gellindaraga jihadunga igana kenyammogonya ke allingida wa hakada muminun na kenyammogadi ko sallendoga sappana mogonɓe jihadun kaga bangenga sappannano kenyammogadi idan mu'minun ngana daga jihadu ni ga sappana nan karime na mera ga mogombe allah subhanahu wa ta'ala kenya gara hay gara kenya bangandi nanti kenna lingi dangani wa hakada nan chagara di nyamare ngata ngure nanti ogara daga gajalla ngonya kunda oga manya kundu tanni gajangem mogonta gemmo maga idan isigi mogo adi garono medi hanangumunda ayan fasari kay kaannahum antinu koy kunga sikkendo sabatendi adi garono medi nambegi meya bunyanun antini taganyani kunga marsus tagay tebe abegin tengani meya hillandi kumunda kerantanyana warni jihadundi jihadu nganyana mogonɓe atuintenyani masalan kurenñimme ogana daga wala kuren tagandina ona groupe ñugo kutuna kungaranu kuygo onati kundangani kaldu kuren tondome ona groupe igo kutu ona ngani mai mana wa hakada ona groupe igo kutu ona ngani mai sara mana nogembange ona groupe igo kutu ona tukunna mani ajniha kampe mana kuren kampe kure ona tagandini kunda onna daga gajange gajangenga ke palantuintenno ko amaga lenki ku allini sanga tillet nan nyahay doru kono neru nyahay doru ida min minno ko galle ke gaye kew kuma ga wujine do nganya sine wabo hadar kuren ta tagandini ina me kali kania qalbu nganuku mai mananuku mai saranuku ajini hawanuku one taxani keñammogadi ita allah subhanau wa taala gati wa id gadawta min ahlika tubawiu lmuminina maqaida lilqital uhdi kota fare nan ta hakun nan ma girere har ga nan ari kampranta nya go hurtu hurtu da hakun nan ma girere honu ga da kun chapa dingira go honu ga ga daga kun ka sapa dingira go ya sasa gellu ku kana ta manan istigi mo gondi sabati mo gonya onati ho hana na sasa sapa nun ta kandina gajan no gondi asun tanya na sapa nga. banenga dasko honu adoro honu adoro hillandi gati sabati en kagadi gajangan no gondi gajangan adoro jomonta to ko sapa kaya hono daga na kane hono ta gele do halle an tan pay kafirin jaman na Allah tan bane ran te gele bulu an abba karo halle nan daga mo on turoni nan kai islamin jaman na kana yanki kam magana take manya be haka na ka sapa na bonno non wa haka da an tan pay kana nya ran amare islamin go kafir nun na menge an ga no ko ba ngawur nu bakare nan nan daga nan kai non na dema ana kafir nu ku ana nan kutu bakano na imar daga kari kebe hakene ke sappa na sa do ga ko tin media amma ko te ngana nya medi sappa ta kanonga wa da doru kya daga na do doru sapan ta kanonga idan kunti na ta manan ni kannana isigi mo gadi sabati mo kellan ta sana manan ni kannanga ere antinu go ikunga tagenya ni tagay kebe abelin tanga me mani gadi fil quwwa wal wahda tambe arbana gundi tambe be gidi kata kafir nunga adi gani bani sondo men di hakka Allah ndingan ne ngani bani mo gombe antinu go tagenya ni taga taga hakana sikka asu ko man tan limaniya asu ni taga nyai magan kuto tana ay taga nga hewa al hala tana wa danga ni taga nga hewa awa mu'minun qara tamma be gadi sonno men ngani bana antini kammo ko antini taga nyani iti dalila tana e maga fare sallallahu alaihi wasallam ati al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha mu'mini min mu'minin na na ko mani taga mo ko igonu igonu kotondini wa haka da fare ridro mu kada kun karatu meri kenyam sa sa an kan nan ngari mu'mini ya yala a ko len tanya na me ko tagay mo gomba amma nan ne mi bani ay a haka la bani ay su sulimun ni kan ka dino dinu kam mu idan yere kan nan na ku no nonga de mandem bana ku sembe na ku wa hakada lan do ndonga num na ku wa hakada isi dalila tanay magab ken ko to da gara yahudi anun kibarendi kan to ani tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta suratul mumtahana al suratul hasirani suratul hasir o da gara tahsabuhum an yahudi nan jikki nanti ina kam mo jami'an in ka man kanya me yaqra lan ni bana ingan nan ni bani wo woni bani ay wa qulubuhum haqiqa ngani ke be isondo munga shatta isondo mun pata ta kan tan jan haqra lan ke bani ya idan yere yahudanu magan kututi kannanga sondomum pata hata hataye amma jama ke kahuntenyana me angani ngarantini kusuni bani je mai sondomum pata hata an tanya ni. yere kan kahumeno kumaga yere kenniya semben kahume ado manitana ado bana kun kahume wabo hada idan tafsir num pay kenu kuhilla angana daga doho hana kai dan tikka annahum antinu koykunga isabatendi adi sigi mogondi sappa mogondi bunyanun antini taganyaniya marsus daga tafa begen jangame tafsir sahante ammaga angana daga do hillandi ke garay kaannahum antini goy kunga semben do bana gondi bunyanun antini taganyani kunga marsus daga tafa abegen jangame tafsir sahante ammaga kamile ne katta kenye wanda. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تنظرونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين شكرا لك وإذ قال موسى الله سبحانه وتعالى أهدره تنادي أهان نبي يمه اللي قبارن قلني kudo fare sallallahu alaihi wasallam ana buddi murati kenga wanni toranga bo kafir nun toranga ba kam maburburu ma alla na dama ko ni diga me be ga budde murana hagara annabi nyimuni kibaran ko ni qur'ana buddi murati konga wa idi dimman dimma ke be andal nganda ni tafsir lu ngille biran cimma bira ke be qala musa musa gati andal nganda wa id ahim kongum ngumma tondanga dimma ke be qala musa musa gati idan birantimma bira kebe musa gati liqaumihi isorondangani ya qaum yancoro wado hada lima tuzunani mani ka sabuni aga diga torono digamen koni mogonni kannanga lima mani ka aga dangani tuzunani aga ke torono mani ka sababu dangani aga gin torono yala ndaho a ñagantakawa ñanawa nda wa kona gan ta ka konni wa yala gan tin to wa wa qad ta'lamun haqiqan tur aga kunga aga watini yere be hakana ke ma til taqrib amana petikenga yere be hakana ka fasar kannanga qad ke li tahqiq wa ta'lamuna haqiqa aga kunga aga watini anni nan tin ke musa rasulullah in kana alla ghafaran yai ilaykum ka ta kunga kai faran kaga hakan ni nga ummaton kamma ina daro kai faran kaga hakan ni kannanga ummaton kamma itoran maga kinyen aga kun ngatuini nan tinkene alla kai faran nya kata gaya aha manin sababu dangan to suka mantan kamma ga ginke toron wado ada walakin kan tora likeya mugasuna nun ta andi sikoya hanan gumun tikkel kan tora ya iti hidayatun fi din keni toranye dinan nogondi hillandigumunti hidayatun fil badan keni toranye hatancen nogondi sikkandigumunti i hilli sukahumantenyeni hidayatu fil badan kenni kannanga awal ojonge dinan kallenye hidayatun fi dini tora dinan nogondi kenni kannanga an inanti anda garenya ko nga kefare inantandangani anga digame kebe konni nanti tawhidin kibare ke tonguntadi kan kefarina kanna nartanga allan kibara keɓe gonni an ando kitabe keɓe gari ke hebi kitabe ya kan kan nan tora dinan gadi ihe gadan tora dinan gonyel wa hakada musa alayhi salatu wassalam howandan minne sukahumantenya a soronta dangani arina Allah jahra allah ko koyi gengele yagaranga lengeda ken na dangane. wa hakada ita ija allah na aliha ilahan kama lahum aliha bad kamana nyo kora danga no ko bad kamana ga ku danga ni mogombe wa hakaza ida murtin tan diganga be koni na garandi na ko ya do qefar na kun tagawa ida toro dinan no gon wa hakaza idayatun fil badal kan kan na inan katu wado hada inan katu inan jogi walla inan kani kan kan na tora hatancen no idan musa soro idi su hilli su ida toro dinan nogondi ay idayatu fi janibi risala kay farnaxum bange ida toro na garandina hohoña wa hakada hatancen kaxa bange idayatun fi janibi shaksi ahada maremaxum ba kaxa ida toro ken kaxadi ay oxe fare sallallahu alaihi wasallam kotegoy gara toro gara toro ati ati adama me ko ati rahma allahu akhi musa ati yalla allah ganingaani musa agana hinna laqad uziya bi akthara min hada idan musa toroti hoya huɓenga kedan kaya fa sabara sabari nka ñaganen nan jabari idan kan torani ke kita kuɓenuga tere amanani kannanga idayatu fi lbadan an ga igonu ngalli iwa, iwa, iwa hadisa ñugortinere musa alayhi salatu wasalam agañi yankini angati musa alayhi salatu kelle hadisa sahanten nogondi añi sere añi yagunu ko sahihul bukhari ga konni mogonɓe igwani añi yagunu bani israila ga mogo be nyana jamanyan kendo higa be amai dungena kunga wa haka hakaza sharun nano ga konni nan yi ran timman ton qarondini aga iran be nurondini allo ran tabangene iti angara ngari musa kan tadungene kapoya ga ke yago ga kan tadungene kapoya yang kendo hube tana wa watenya nai iti kangara nai a jar sonin kan kanne ngati ni kebe dangani jetu kainde hede na bangandi jamandan ma to on be kenya ga sumaga on tayainu kunna hallam kuilu kunnan panka wado hada wa hakada wati ani kenta ko ni nanti no ni tenya nanga kenta ko ni nanti kahira nanga kenta ko no tan wati ana ga hada maram mellaga na talla ga nara kutu nan ta ke beraga na wati ana ga hada maram mellaga na alla ga nara kutu ko man karam mo ko nu gudun kutu mo ko drom me mo ko ya gunu mo lan ka waja na alhamdulillah kam be to ya wado hada ngai gono ngalla ga nanga alla da tuka da nyakundu wati ani da nanga nyi alla da ken ngarai purka ana sabarina ronda arjanna dar no watu nyakunga kemmeranga ngari musa ka ke yagoy be kundu ke anai lenjuru nyane. hinna kenya kenñammogo adi tuhumallono anta bakka ya aga yankina adi ramunga ada kuncagundi giden kamma sarhunnano ñugatini adaga hajuttuga ñaga hajuttigana nduguta agada agamundana ñanki walakin unta ke konni sarhunnano ndigama ñahe adi ramuncagundi giden kamma aga kini ken nogondi gidan kaga ada iramen urunan daga. maati keni kayfide giden kara nguru kondan kenter ndanga wurnu alla yawa ah? aganati wa giden wurni nanken namani baka kendi a ah? amma giden na dinda bani israila immendi wa warafana fawqakum tura kemma nyangi wa kayfiya tikenga alla ndo ho wate ti ho ti kayfiya ga walakin okunto ngondi tana nyoda nganna ampoya idan musa alayhi salatu wassalam giden daira me nguru anya kita waro gida ke ni. ya hajaru tawbi gidan nyirame gidan nyirame awa wurnu do gida ke batte maga dangani bani israel mi gangalla nanti jetunte ataga mantenye ni walakin allan kannen do salamo kenya ndaro kedi aga hike be dabarni wa hakada riwaya nu nyuga ko ni nan tara gida ke sampa ma sampa ndi battu ngokunga baka gida ke ya idan yarambe hakana ke hadara musa tora alayhi salatu wassalam الله سبحانه وتعالى هجر كنيا سورة الأحزاب اللي قرنا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا واضح هذا إذا مفسرون أن يقول كنيا رويري إذا كنيا هاي كنا تورا كبه أني كنا إداية في إيش في البدن تورا نيا كنا كنا هتنجل نغني وهكذا أيضا نغا هريتا كرتني ay gonun ta hadisa kertini ina aya karitin koy hafiz bun kasir nu dimen rahimahullah ina aya karitin idira men manan ni kannanga yarani kannanga idaratu fil badan tora hatan ken nogon kubanugati ay tora ni dinan nogonyadi iti alhamdulillah dorunga suratul ahzab ida agati toranyani hatan ken nogondo osu dungati kenga suraganta kendi ay bukhari rahimahullah adamaninya ke aya tafsiringa surat al-azab tafsiringa sahih al-bukhari da hadith akirtinonga ya ayuha alladhina amanu la takunu kal ladhina adaw musa fadarrahu allah mimma qalu bukhari da ritinonga so ren tere no su dinga tikenga nanti dorun ne kala idayatu fil badan kan ni toranya hatan cendi amma yere nanti kan ni toranya hatan cendi to madunga tai na sabunya dalilu nyana yere hube ga ko ni nanti kan ni toranya dinandi tora hete hatan cendi iti ayan nogondi musa gati biranbe lima tuzunani agara ken konan nuguta ati kammogo wakad talamuna haqiqa aga kunga agawatuini anni nantinke musa rasulullah nkene allah kefarenyoy ilaikum kata aga kumbani israila ya adamani koni ahagara kefarnagum banganyako itaganyi toranye hatancen nogon nanintin wa wakad talamuna anni salimul badan wal jismi wa kada wa kada wa kada itani ka konni hakika aga kun aga gin tornon patan cende aga watunan tin ke hatan cen kisin tanya ni ke watero ke watero ke watero fulanan tin aga garin tuma ben ga maken ko aga da aqidan banganya ko dinan banganya ko yereni kannanga idayatun fid din kan toranye dinan banganya hatan cen wa do hada idan as-sahih nan nu sahih wala. adna shay nati arraju hoji tante kannanga surat al-ahzab kannanga toranga atan surat kannanga toranga dinan intaha wa suka man tanya musa ya aha mu'minin ka toran kammo aina faran toro na alla toro na alla toro hilla kapendo allan kutenga na faran kara toro na tuhuma na na kensabte na bidan killundo hubeta akaman tugaden ni kannanga na mumini gundo mumina garun kaga toro tugaden ni kannanga allah subhanahu wa ta'ala ta inna alladhina yu'dhuna allah wa rasula la'anahum allah fi dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban muhina yammu kubenu ga allah subhanahu wa ta'ala torono yaramu fasiruna ni gonti bi shirk wal ma'asi ti hilla ka pendo allan kutenga iga faran ka torno na diga mu kona da ne hinu nya igan tagawa allah subhanahu wa ta'ala da kullanga allah langa den kan nan nan palaki duna do da gara asaga garina yangan kate ga ga mu goncho ndi danga yangan kate kebe gani lo gondana nga igan la no gondi awal lo gono lo gonde kan pasaran tan ube ra kan girni kammu kem palle mu'mini gondo mu'mina garun toronde والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا yemmu benuga mumini gondo mumina garu kad torono ti bari man dan kan kada dunyi ken nokku ya godo hilli wanji bandi ti bari man dan kada da fatiha tan yin kollandi ti bari man da an kaga sembe gondo mumina kan torono ko na honcaxeya nanti daña hokebe igamaña na gollen dambincohi katta walla na digamen dambincohi katta ana ñimaña kun kama nulligindi gara koreya iligindi junubiya junubu kebe bangantenganixa idan muminin toñagunde an mogonte kenga hanta siritanga idan yere musa alayhi salatu wassalam hagara kenya ko lima tu'zunani ga sababu dangana kunga agin torono wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum tun kanti falamma zagu maka ayati qarangana dimma kada ikunga mire baka allan kibare ma wado hada zagun ni kanna arabun kanne lugande almailu mile dimma kada iga mile baka mani maga baka allan kibare maga baka allan bate maga allah subhanahu wa ta'ala adi tugati imile kaya adamani nya azaa allah allah subhanahu wa ta'ala milandi qulubahum isonno munga baka tongum maga baka tauhidin maga idan imanu ga mile baka allan kibaren maga iga mile baka tungum maga allah subhanahu wa ta'ala adi sondo mum milandi baka allan kibaren maga baka tungum maga baka ho ndam binne suko mantem maga ina hando ihube tanaga ken nogon kada segilleti izinu ngana fa idan allah subhanahu wa ta'ala adi sondo munga ada kummilandi baka tungum maga

azaga allah qulubahum dora yurwanten karanga milandi bakato idan allah ta gadi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana idan kallen na sondo yadi ago sanken kaga sondo men nyammo an tondo kala se hatan cuku be ha kene kei dora haram parake be ha kene kei wali asren nin kalla to kenta na na sondo men masro wado hada kam fa allah subhanahu wa ta'ala ti wallahu alla la yahdiru ma allan takandan din soronga soroku benu al fasiqin kunga ya fasiqununga fasiqin ni kannanga fasiqa gunni hillo ho qora do hotu gunne yere ani kannanga fasiqa ho qore aha horatin kammo ga ga no gatin allan ta fasiqunun kannana kotanu soronga tubini nallo silamaxun noxondi ga ada halan curondini onati naam ke fasigini kannanga yere allah gara sa lawhil mahfuzun noxondi nanti keɓen ta kandena kalli fasigaxun kamma anta ken kandana amma keɓe fasigiñanin kada sa nanti haxatigo gana kiñawa kandene sababu neta wajunde walla hakka na kusanta ka kande idan kenñaheragati wallahu la yahdi alqauma alfasiqin وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين idan kefari hillan ne ka kere ke kebe tubaren gari sora ke dina faren mutumura alaihi salatu wasalam tun kante wa idan kala isa dimma kebe isa gati benu maryama maryamu ren yugo ya bani isra'ila ya isra'ila ren mu isra'ila ne kan nan yaqub ya israila ramu ni ni ti hoya kebe igan kawa hakkire kittatai warnan ken pawagana almami ñe ganar kattanga almami lemme orantirndi ke ay mangantatu kenga hanga jaabini degumen ñaganan ken paba iganar degumen lemme a camundanga magantan maga iganari nancero orego togonko an paba mankisuma ore a me ori katanga ti kay sadarin dana gore lemme ori katanga ke hiyano maga magantan maga kenga hanga na. warni kebe ga koni kengan timrangan kawa nyagane kebe ya mm. idan kenya na gaga di ya kare nyankande mufassiruna ni go rahimahumullah kunti manini yere akenga mati tunkanti wa idh qala isa ibn maryama ya bani israila musa rawati wa idh qala musa liqaumihi ya qaum yere amatin coro ta sabunni maniya warni hube gane isa alayhi salatu wassalam na magan qahabenta maga hada maran min qaddam bin toyni kata koy ampaba igan haga gantake maga kenyantigi yere agamatincoro na sabu nyamane habambangenga dambentake magayren wago hada onati nam odi ga tafsiringadi walakin amma ho anake hakkirenga yurure katta kenga siri nantadi xiri tike toxoy mani kudi ina hakkire ina simme ina tiga do kugere nanti kebere munno kuy kenga ni yakubu ya ina nyaage do kenga ina digan kanne kewtu ina gollitay inni haqiqan ke isa be hakene ke ya afwan rasulullah ken alla ke faranya ilaykum kata ken alla ke faranya kata alla mehetinga alla hetinga alla hetinga ga hete alle ken alla ke faranya kata medigan hakene tongondana kaninkeya mana alihala tongondana ninkeya lima hondangani baina yadayya hokebe ginjommenagane mana hokebe ginkane min ataurat galli tauratinga wahakaza kitabe kam musa kamma alayhi salatu wasalam sado nkeriyankane nkeriya na ken dinagaga ken kitabe gaga na ken tongondi nanti howondaminna zanogondi tongunyani amma hinu nyugono adi tauratu nogondi kun daga ntema nga kun nyugonun koni nga kun daga dina ga daga ni walu hilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum ke goli wadi ho ho gonda suko man to munye nka hinu nyugona nga warni dina kusiki kebe gani ta eh, Musa dina nga yahudi ada Isa kanga ni nasara nga ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dina dina kusiki ke Musa lenga ko honne amma isa galle no guru dange hakka nga kende amma ke silama go be hakka na kai kanin na andu gan kenga wa go hada ko to dange hakka inta di no guru dange hakka inta de ari kan nan kaga telengon ta kun kamatan kan fa kene ke dinai idan to al hala to wanda na ganin ke ya lima wanda ngani baina yadayya ho ke be ginjo mena ani mana agin kane mena tawrat galli tawratun wa mubashshira ado nimisi wasandana ado ñagalindana kanin ke aga kundangani nantaga ñagale aga nimisi wasa birasulin ti kefari kore andangari nañanna kiranga ti kefare ya yati ken kefare warni min badi nke isa halle manangana wurginandaga kammunga yere antatini min badi nanti isa tinda karade ken pagati isa wi kibaruntu hanawa isa wataagati nanti adagana kammundi wa awatu nanti kallanu awa yere isa maga kenyan du dangani dalile nanti ama daga kamunda walla ama kara kendi ga mentadi mana nke ke na gon palle awari wado hada wa isa allah subhanahu wa ta'ala da urugi kata bi kamundi wa hakada hakati lagara nga ayayan kana kelli hadisa sahan ten nogon ado nin suwa sanna na ke ati ya ati ken kee warni من بعد نك عيسى اسمه كان قفار تغنى أحمد كان تغنى أحمد عليه الصلاة والسلام وهكذا كاكل فارن تغنى نجاي عليه الصلاة والسلام وكهم مغدي كم غانا تغنى محمد أتغنى أحمد غارا ونتي نعم فارع عليه الصلاة والسلام تغنى نادا غني باني غايتي ari hadi asan tan no ni nan tati ka to ni muhammad ika to ni ahmadu ika to ni mahi ika to ni hashir ika to ni al aqib wa hakada gonu atna ka to ni al muqaffi ika to ni nabiy rahma ika to ni qaradi nabiy tauba kundi melu tan onati to ngal na pare ngale salatu wassalam warni togonu kumananni kannanga magankuto jikku sirgabe ana farenga doken cababu dangane agongabo walakin nan nanti jikku buranye sereu ga danga nyina jikku mbonen cabu dangani togo gabera wakittai masalan ananya kamanga akramakumullah wajenini awafaini nyen namime nyani atogonyani jenana nyen fayana atogonyani namime atogonyani muna kefuka mantanna atogonyani ajikum dangani amma sadaqindana nyani hinnana nyani tongunta nyani sumana nyani atogo nyani bade su ko hagadi idan faran kaga sallallahu alaihi wasallam onati ahmadu ada muhammad kannin ni naga tarkunga ahmadu kem pakana ismu tafdil nyai kem manan ni kannanga ay huwa ahmadu nasi lillahi jalla jalaluhu fare sallallahu alaihi wasallam akanya ni sorompo gabenga tigandane allah subhanahu wa ta'ala dangani faranya na allah tigana dinan ta su ko mantenga wado hada hillandin kannan qara muhammad tanni ismu maf'ul amanan kannanga لأنه يحمده الناس ورني صراتي غنا قال عليه الصلاة والسلام هو غني مؤمن واتي غنا wa tigana واتي غنا كم فتون يركمون إذا محمد كان غا إذا كبتي tigana. ahmadu ni kannanga kebe ga tigandini ni kanna kannanga a ha hakene wa hakaza faren ni en dinan ta be sukomantenga nkeratini nkana alla tigana dinanta ga wa onda nda ko wa hakaza allatini soronni ni a tigana dinanta farenga sawabantanani ke sukomantenga idan kenya hakene togonu ku gar kenya mogodi kebe hakene kai isa alayhi salatu wassalam hagara hinu hillinya hanan ni nga ke faru benu gara halla da kun ngondi warne ada tawratu da ken ngondi na ko gadi nanti ikeri ana ken ngondi imar na garande e ka dumeti kenga wa da ke faru be garna halla gara kenga ni faru muhammadu sallallahu alaihi wasallam akira tiken kaga inan ga gadi nanti iwa hube gani nasara nunga iwi nimi suwasana ni ñagalindi ti kenga nanti ken kay fare warni le kan taga togo a togonni ke fo fulana agonni nga ahmad lenkin nasara gella sigiti yahudiyanu eh, musa ni garenye ana kunna ana kunna an ni te isaiwa hube nda sigi lenkin nanti fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni garenye an togondi te isaiwa la amma na garan garandiya idan onati yahudi agunga kubenu gani musa killen kamma to ngum pagi ganyani gani tawratu kebe kamma amma lenkin ta musa killen kamma ni yon killungunya kamma tawratu ntage maga imma yon killungunya ni gataku bironu ndo tetunga ni yon killungun ta hano gandi wa hakada hube gani nasara nun qara isa dinanga nyino tongo hakatimbe injilu nga nyino nga alla dinanya amma sasa bai di gara duro nyani ta hu hute nga ni hakra nun tana kunya injili nga okura anta tongundin tukunga amma faru kun ma tongunditia tawrat kebe ga yang kana ngiri gella Allah nu kunga tongundita injilu ko tongundita amma hakra la sa hanto anta tongundin tiken o tongundita Allah wa yang kanto kuya amma wa gollini to qur'anan wado hadam wa hakada kebe hakene ka anyum mun tusu ko mantenga isuka mante Allah subhanahu wa ta'ala da lahiru nyara ni dangane nanti aha kefare gwarni atoxoñani muhammadu aganari anga togondini tay kefarun cuɗa lahiru laga owa togondini tay aha an coron kaxa anga lahiru lagani kamma nantin togondita andari yabonga lahiru lagana allah subhanahu wa taala ti wa ida akada allahu mithaqa annabiyin lama ataytukum min kitabin wa hikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين عبد الله بن عباس كم رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حي ليتبعن وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء la yattabi'unnahu wa yansurunna abdullah ibn abbas da ta ko ayan tafsiringa idan kan palla allah subhanahu wa ta'ala ke haqiqa bangandinan duguta ati kam mogo falamma ja'ahum tafsiri hananga dimma kabe isa gari ikunga tafsiri hillandi a ja'ahum dimma kabe fare muhammad sallallahu alaihi wasallam agari kunga nkena kannan jitandini dimma kabe fare ngariya wado haza dimma kebe bil bilbayinati ti dalili bangantonga ikum magati ayi sasa dani do kunni miswasa nanti warni on tongondi tay maninya qalu iti hada kebe ke ya mana do kebe gari sihrun iti keni kortenye mubin kebe bangantengani a kortaxum bangantenyen ara tungu kebe gari gan kawa tongondi ni taide iti kenya ni korten ja tin nyimmenga kenta akoto akorta gun kaga kembangan tenyen wa hakada kebe haitene kai keni hi kore hada marame angana tungu ngari ma jawna tungu nakari angana tungu ngari tungu nga anna utu gelanga makati na utu maa wara konturunga na sabute na bonundi na nyamogoy gondaga ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم تصير هنا كان يمي غنانو أغانتو نانتا معنى أغاتو نانتا ممن دينانتا يمنا افترى يمك بيغا كتندي على الله على كما الكذب غارينا tafsiri hillandi waman la ahada adlamu mimman yaftari alkadhiba ala allah yammanen tanonga aganto ñangunta yemmenga yemme keɓe gara garen kutuna kencago allah subhanau wa taala kamma ويجعل له أندادا أغتل نيانا ألا دغني وشركاء أدغا كفل نيانا ألا دغني إذا كتفسيره الذي كان راجهما ومن أظلم kan yemme ganano agantoñangundinta ay yemmentano agantoñangundinta mimman dina yemme nga yemme kebe iftara ala allahi lkadiba gara garan kutuna sago allah kamma nantittay nungadangani kappallenmu ngadangani baten annahana ikuten kawantorono yembanentano araga toñangunde ñana koyte kaman mogo warni ke hakene hilla kapenye لقمان تيرا من دغني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم كهكنا هلا كتم بقي غاغي غني يما سنتا من ينقوتا كما هو بغا كبا كتونيون من دين أيا نتونيون من دان غدين أنت سوك سوك ومانتنا كبا غا غارن كتنا سغالا كما ننتي كيوادا كيوادا نانين تادغن وهو الهالة كن يمرا كبا غا غارك كتو yudaa iwaqilli ila alislam katta islama hunga diga men ko mo gonni kannanga wa huwa alhala kenga yudaa awaqilli kona gilli mana yad'uhu da'i kirna nanga ken qilli ila alislam katta islama hunga hi kay finten ni kannanga ko han kawa dumel kali harakamma kirnde gamakinye kebeya to mun gamakinye kebeya nka amma akan dume ke alihala kamma alihala kenga yudaa qinnananga gilli ila alislam kata islama hunga awa ko ina qur'ana nga karnada hadiya konna da ngani tuwano ngara digawon hatam hatan ni sharu kunga da ngani har ta kenga hinna garanya kutuna kan ma ko hana la agra ga to nyamuni no ko ke kamammo idan serendam bin no sigan dina kai har sanke nga gare a konni nan dikke ga daga ntenya ni ke na kundu a qur'ana da to ga ka kundu a kundo gella ni anga aya ke kiten no ganda anna fatu ga daga sakan kamma anga aya ke gollen da bar ni su aya ke ga ni nu kusa ga urnu kira haka suka man qawarun no gandi mangala tu binan tage amma tu bulla kamun yintenyen ke amma bugan kan nan di yonke kawaki ne korun gurba ngana كم قال الله سبحانه وتعالى تي والله ألا لا يهدي ألا انتكن لندني القوم سرنا الظالمين سروا كبرا لتوجه من دانونا كبرا نغري دو تونيا أدي غري تنانون تونيا الله سبحانه وتعالى انتكون كنا كونو كبرا نغرا سانا انتين دبك تونيا من دكري كلا كما ألا انتكون كنا أبدا كان كنا هداية التوفيق يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون أغو هاغتين كما إذا كغارا كتابه إنا كنن قاغرا مورون إمقصودين كنن قاغيا tunkanti yuriduna ikungara murna nyanyana tigaran kute ka sababunga ina maninya liyutfi'u kudo ikunnan karindi نور الله الله سبحانه وتعالى نورنا الله نورن كان نغا مفسرون ان تفسير نيركو كنا تكاري كنا تكاري ولا تا نورن كان نغا تونغو تونغم بو هانن كان نغا القران قران هكذا تونغم بو هانن تونغو يكون موندا ان الله نورنا ان كنيا برونقا تمنيا بافواههم تيرقون ikunna garake kuttu maniya ina garake kuttu i muradunni kannanga ina mundana gare ko kutu kudo ina alla noro ke kengani tongunga ina kemburun katimani ya tira serendam bin su tongunga banganga tinan nanta tagundi kenya kamma nanta anna tongu gaja am misalen ni kannanga wa mathaluhum fi zalika kamathal man yuridu an yutifa shu'a ash-shamsi bi fi am talen ni kannanga awo tiyo kurabe hakana kanga ta udorunga tanga hutelo kureke bugu bakanonga allah mpa kumunte be gangure anna kenya hutena na kara nka ka gura an kalla kan putena tu noro kan bugno ngawa kella wanyana wa wa kama anna hadha mustahilun kadhalika dhaka mustahilun koy keka noro allah kan tata na hutena kariba kanonga de awanna tu mun ka allah ta ni kenya mugani angandu halakini nanta kambononde kafutanni nandu junubu tanni amma nata hoobaka tongum ke mbangayen maga tongum mbangena hai ndammentu do kota ndammentu aro dingira ndammentu kahumantenga harankenganta munda wado hada kenyana allati wara murunde nyana tigarankute keya liyutifihu nur allah kudo ikunga ina alla noronga ina ken kari kana burun kande keya ina alla ina bi afwahihim ti wallahu alla mutimmu nure alla ni inoron timmandanayi walau kariha alkafirun hari kafirun cukaumantengana ken koniya nan caganangirina gajannan tanta timine. allah subhanau wa taala inoron timmandini awa islaminu ka ñagalu ñagalen kempa aga ga ke tongu be kamma aga ga ke dina be kamma alla lahiduñani alla nti lahidun cogini nantini noro ka timmandina tonguke silamaku ka timmina a kiñanu kuntukaumantenga haragana kafirnungana gone nangirina gaja nda kagada ton kota batara igirina ngaja gajangen kempa kempancu nka duna jamanen tano silamaku ngantano sata ken jamanen takanonga jamane sugadi a kiñononga sasa hakada sasa silaminga dunadi hube ga kata miliar nu sikki do kamo sikki do garamogo silaminga kemba ka sasa milarni sikki koni aɗo kamo sikki a kembaka ay gonu na milarni sikki do e, milo sikki konnimmea nanti milarni sikki aɗo miloni sikki islami ga kembaka dunadi sasa kun aray hay kene no gaja iho no gaja silamakunga ina ngurugi iho no gaja be so ayna lo silamakun nogon iganta simmana silaminunga tintono nukunu benui kunyaha ñana silaminunga nukuncukahumantenga idan allah subhanau wa taala gonini noro ke timmandananye amma awa noro ke timmandini oku angiri ongaja noro ke dangani fare alayhi salatu wassalam ado sahaba nu ngirina nga jannoro keda kebe gani ona burunga oyonkinga ona ngirina kullo ke noro timmayen tara ona tongundema ona dinandema ya rabbi arna kenñangodagani هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون كم بلنا أغوى غتي ke Allah ga tiwa timman dinani na nga tun kan pay du bangandi ne ere warni Allah ni wai hada maram men gella ga ko ine ya hay kene kay me Allah daga ni dunadi hada maram me mad Allah ngari dunadi Muhammad al-Amin rahimahullah ada koni na dalilum bangandi hada maram me ma Allah ngar dunadi an kan dunadi amma qiyaman kota arjanna nogondi ya rabbi arno ko hukunga oɗo garamogondo sarundo kapalle mun ko nga cusukomante nga li ngalli nga me kane mogonɓe hono adi bito sikkiso hono adi juma su hono adi haratin cukomante hono adi kasoso oga me kane mogonɓe arna mumina gunne on dodangani idan allah ni huwaye allah nta koyni sere warna nta ngalli dunadi a kanna nga amaran kutuku agara golluɓenu ñana kunya konnana kunya betano da bane do bane ona ti tunga be gara kenya do baten nan kawa tunga be gara kenya ngara ka kutanda tanya ngang katana nyanga katana ati huwa alladhi allah subhanahu wa ta'ala akanya ni tunga nga tunga ke be arsala rasulahu agadi ke farenga agada kanti bil huda tikandenga wa dinil haqq ado tungundina akanya ni tunga nga agadi ke faren ki tikandenga agada hiti tungundina kara kanga ni islamagunga ada mani ya na ya gundiwa ada mani na ala gosowa ada mani ya liyudhira kudo ana dina ke ana urugi ay liyuliyahu kudo ana dina ke urugi kudo ana dina ke urugi kan islam agundina nga ala din dinan kamma kulle dinan jusu kawmante ho haga ni dina kan munyan kotan ya kan kamma allah subhanahu wa ta'ala da faran kiti kandanga ado to mundina kiyen men ne kan na ina to muta dinanga ina urgi dina juka o manten kamma lenka alhamdulillah duna no gol islam nunga iwa aya ta tina hay kitabe ga allo na ter duna suka o manten li duna to ala gayrene serenta tore ne ne o ngarni ho ndam binarni isuka o manten daga ni kan kitabe ni kan qur'anu awa itikki ani goni amma kebe hakene ko baro ma dune kai isan ke ne kai sino kar bi sa sai ko do tana ke tama qur'anan bani maka he dunadi nda ko na ada al kuma no hami qorengi danga ni di. sun ka so kara kan mura kun da ko na ada ngani duna suka man tay na hay nan di ko no kana no hami ngi danga ni dinan su suka man tay kame tere hanaka kame tere an kite kun kame tere hankanni kannanga silaminu ayi soro sorotammi be ga sukane asun islaminu ñeng kafiri banenti nogondi anayi nanti hamen na ko adangani almusakafuna fi lalam dunati hamen na ko ada dinan twagundo duna twagu kame tere ke mazortenni islaminu ñe amma sorotammi hala be ga kane asukamantenni islaminu ñeng kambere nga kedina alla dila dun timmandi mama timmandi amma oku ancangana to immeya warno okuma a ke ken ni wa andali nganda mogonɓe an na hada maram men do dina ken kannanga silamin cara an hada maram me awo hurendi yankindana an ken ñaha kene hure ñankina kerana nduguta yala hure ka antini siginnan wa. ma hure ka antini ay mara jinjugin kamma kundu ma antini jintenni ma mullenni an ken ñanta illankuppanawa awa hadamaren men kakene kunda an ken togoñani hure silamin tara ñani yakin na ken ñantini ke a linginda ken ta linginda silamaxu ñantini xa taxaxa bitiginindu kundu xa taxaxa kanundu kundu xara kapallemaxuña kundu xamaxaña na silamaxuñana ken koynanga amma silamaxunti kunda an to ku sonin kalla adan xati kundu oku kappenti kundua sasa an ke na na baka he silamaxuñana kene hurenga hurera a tere yankini wa an kella silamaxuncurondini wa an la wa urgini wa anda ngari dina nga bonno maka nyam mo cuko humante mon na nya hure ne islam a gunno illan ku pa mo be gan kawa ona anna kanya duna do la gara susu ko humante nga tunkanti iwa dina tawru gini dina cusu ko humante kamma walau kana al mushrikuuna har hilla kappano cuko humante nga na kyan konya nan caga nan giri no gaja kamma gadi iwa dina ke wa urgini dina tu ko man jan kamma tahana ti wa wa ke timman din har kafirin tu gana goniya yera ti kamma gadi wa dina ke wuttu timman kan ta godo peske wadi atinna de khatuzur hota na wa kamma maken tanwa aya hana litimme ni nan ti wa timman din al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ke dina timman tanyen allah subhanahu wa ta'ala da timman dia ada dina ke timmandi ka kappai wa hakaza kentaka goto awa timmandi gan kala kinya dingra sui awada ke dina ro mun ngondi ke dina da hamun kutu ke dina do itin cuttu ngondi na kun kutu nan daga nan kinya toro ita tere kan ta timmana kinya benuya idan ke dina allah subhanahu wa ta'ala da laru mutunan dina na oda ken kara aya hanandi aya hillandi ni kannanga timmen kantaga koto de na urtu kammunya na wara dinan cusu ka humanten kamma wa hakada allah subhanahu wa ta'ala da kenya ya rabbi islam aku be gamuro magarna ken gollen non da daga يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون كم برنا الله سبحانه وتعالى هكذا حقيقة يقول بانغان دي مؤمنون دانغانيري الله نهار مرمم من دينا تنمي ayam pinnenanga dinan tan ñimme kaxay adaxa ta kaxa toxo sirenga ya ayuha alladina amanu yaxa kuñammu ɓenuga togonditi honga hoxondanminnenga taxan ti kenga hala dullukum yalantaxa kun wa ala tijaratin jagunde kamma julaxu kamma commerçaxu kamma yalantaxa kandana ken wa. billahi alaikum gana daga siga a saga kede sasa aka man gara na hangari gindi ha ga matan ko alaihi ha be gana mu ga ga ken konni kunna monopole na na da daga na tetenga kunna taxi go tigindi na radi karama puttu na ma maka hay ba hada maran menye aranya na gara kebe ko ada garanya kun aranya na gara kebe ko to munya ni den ka hinun ta mo gondi hilun tante akan yasi mana mo gombe agille no ken tante maka he amma ko kenga ni dunaran kibara nyo ya ganga kenga jongendi na tiga ko ni haro ku be no ga kalu do waga nyini diga mara ku be no ga saka ni mene sallallahu alaihi ha anna koni diga men tadi madoma ko na ga dangani hono marga dingara nyugo tu ku nga nya ho jarna kabu jaman daga ta gono gelli suba soro no gelli me kan karago suba woni soro ngano ngai ma daga imme ka soro kuma ka daga kem ba hada maram fes yati ita soro nya hon jarna kabu aha hube daga daga siga ku ko werta no turtu sakan cikke ke be adi lengi diga ma ken kam man kala ma ga ide junubu no be no di dabar ni mo nan tagaro halla onan tubi nan jagaro halle maka he ha allah ta baka sere de إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم tongu kebe o ganya kam mahallin do ganya allan bate kebe o ganya ala hala sire kebe o gana saga katti kenga harlen ka ga li saga ke gilla maka he ha walakin an tanto o ga allan kute kebe udu sanganga nanya sanga uli nga be suka kubadi be suka ti ke ani nyai honni ke jiban mo be gallingi da saranti ke kama jonga imana laqel mu he minda to ngunya koni maka hedi laqel mu he de men fay gara to ngunya koni monan caga do halla alla ha ko inoya nan to da hoy go nyanta kawa laysa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bih maka hedi ho hondam binne aga do kita on no nyani o ga imme kana di sahabanu alayhi salatu wassalam sahabanu radiyallahu anhum on bu ni ali halanpa iga ñammoxo ɓeeɗo ono ko ali halanpa oga deɓenni moxonɓe yana silamaxu ke wo ko iga to on mo gombe wa silamaxu ke ku ngara da bar mo gombe wa a hataji non ko katta o ku okumare madalla tiga ko konni nan kaso moxonɓe peut être arañana kendo saren cama walla araño buccundu ñimmeni iti ero commerce axo aliŋeñani fanya kinyani nu kuntu warni tettun ku sar ay har santral warni iti wonne gana maga anna ho kitabiya ida kan ko dangani ku ga ga dalle re siri commerçant li li renyanyi o suda kenya mugogari makenya morti a ora mo bane ga ye ken ngari dinan konte do kutun juro passeport nyali ta maka he o sunu commerçant je ke bane alla war commerçant kille ken su su ho ga do mu kuyere commerçant kille nyando su ko mandalle oda mu ga nan ti komerta ko linga nyani lumi wa kitadi maka amorti o garo ko an ga junubu ngolle ga Allah ta nga Allah ga ga disen ko yoy nan ta wa ga ra kebe mu ga ga gari sa ta ku ngara ama a tere killen ma awa sa ta na ga tuga na ta ga gollen sa an Allah ma da sidi kita ka anda ta onan kallu di dinonga an ke nga gara ma kan cehen denga na mi ma ko sere bononde ka kare ya ko kute ba taram pindu ran kan kirana kenya tan ke mbaga sunun nan daga kila nun na lika tan ke nga sondo mun kila nun sondo mun na ko ma antanya na antanya na mangana ngare alan tan ke de nga go nga ti sino na di mendi ken nan lo ata ko non nga sino na ti bane sino na tanga lan kute ga anda ke ngara ha man na kenya wara anga ken kenga lan kutar ma ara nyimme tamkin man nan jaga do halleya wado hada idan allah subhanahu wa ta'ala ti ya lan tara kandana mani kamma julagu kamma nka julagu be hay kene karo julagu kutun daban julagu be hay kene kay ho hanan ni an ne julagu nun kutunga warni julagu nun kutunga ni ni kannanga man nan ya sidaba tiya a honne de maka di angana tanta waya sunu ko nan men taw ke kada barnan bi digindi anda kana utunu ko anda garni daga nan caga nyani de ko aga ma man ka daga na wutu seriani ma yuzini nyaga de daga nan caga nan ko nana de angana tanta waya sunu amma ke jula ko be ha ke haranga ne gede nyano ko nda Allah wa ko men no Allah wa gaga ne no hillandin ni kannan karaya ke jula ko wan kisinu honu ya ke jula ko be aga kunga to aranta an kisinu kunga kanna kannanga ke jilaxu anna hanu kinñanga ke ha ɓe axa kungatu ta kunna a taxanden kinñanga idan allah subhanahu wa taala hagara kunya bangandoɗangani ati ke be ha kene ke kum julaxu ka wa kun kitni min azabin gelli yangan kataya alim yangan kataya keɓe gani mamandananga ay mulim ke be kataya keɓe mamantengal honu da tafsir walakin arrajul kanna kannanga mulim awaxatini yangan kateya yangan kate keɓe gani mamandanang yangan kate keɓe an ganara adamamaen gadagana ŋutu tancondomenga allati tattaliu ala alafida hutam kibarende allah subhanahu wa taala daken konnonga idan ke julaxuna xa kisini keya julaxun ɓe xa kene ke a ni qurana wa ba ada ba daganteñani ta dikeni walakin naxara min kunya kanga golluñe kuñamaña kenga julaxun ni. tijara tijara ulum qur'ana gumunta alla da ko qur'ana du dingiro kabi tanu kabi tijara tijara jula walla da ko qur'ana di tanu kabi wa hakada qur'ana jula go be ga ko ni jula go ni hillan jula go hana kan na ga hada mara muduru nya do me mena ga kali so aga maga ma ho be ga maga doru nga na ga ga banenga maga sunu aga maga na ne go boke maga doru nga kena ga duru nya na ga amma jula go yugo ari ken na ga Allah subhanahu wa ta'ala na ga yere julaxu kene kan nanga julaxu keɓe ga xado allah subhanau wa taala naxa wa ida ra'u tijaratan aw lahwan infaddu iha ken julaxuni kan nanga ken naxame hadamaremu naxanñe idan yere digamen na kan nan kaxamaxa julaxu ɓegodo allah subhanau wa taala naxa sasa iganati sasa julaxu ñaxa kene kan kenga noxoni naxangey kila gabe gamma aduntenga nyana antan jambana anta untenga siri siri ambu tanga morone manta morone anga kurajin kita kan jula ko di manta kita ananya anken na te hunyartini anda kile akita ken kaga te hun kibara dan tuma dikenga duntenga nyani anka te hun Allah tangara kana kuhuni mutuwa ha aha ko ani duntenga ngako Allah mo ko ani nyinan ni ko Allah mako idan Allah subhanahu wa ta'ala hay gado o kanu ndikata kannan kaga ya julagunga julagu kebe ga aken nyimme bangen an ga gonu ngalli wa julagun tabtene pe tabtan di hoy ko me ko koni sabtan farenda kome saxuña alayhi salatu wa salam walakin mi mi mogonya na suron a ñangi moxonñana surondini a ñangi moxonñana bonondini warni huɓegani nabura ñammoxonga allah subhanahu wa taala suratul baqara la garunga ada ko nyam ñammoxoni sikkeani ñammoxoy wa naburen kibare kenni na adil kan kenni telongontaxuñe masalan anna ta commerçaxuña halalen killen kamma allah da kennengonnoda telongontaxuñani wa halallahu al lbaya koy ko anon na nabure ni len killen ni ken ni zulm ken ni to nyongunde nya ken ni kan nga haramen kille masalan riba lati wa harama riba koy ko anon nga gadi jula kun kille ni ken ni kan nga fadl fa to ngal tawun yar ken masalan anga sadaqi ndo beru nyana masalan alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathal habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yud'ifu liman yasha idan jula kun daga tanyal qur'ana no gondi wa hakaza amma anyam mogo walakin horatini tijara lura ken luga kemmen kannanga arabun kannin lugandi ti tijara ani nga hiya tasarrufu fi ra's almal talaban lirribuh ken illan ku penye anna burin burindellendi anga tonon murunu ken illan ku peno jula kupenogondi julahun tenye amma ma ho haramun te gaga wa hakada ma gaga haramun killen kamma aho haramun ce gagani na maga daga dolo lakke ŋuñi masan nan daga mun munyi maga ke dabari wato hada silamin nan daga mun munyi maga ke dabari a koni allah ala mun allahu ne tongo won tatu amma haramun kaman konani kamannun natu gelle tongugani tonguge su ko man jamma idan ke hay kene an fay gar ho haramun tenya gaga maga halalen ka gaga haramen killen kamma masalan ga gaga idan ho halalin ten gaga halalen killen kamma angana tonon sukita kennan kalle nyai idan ke julagu daga antanyani ya rabbi anna komerta hun nondo suko man den kitendi arno warja an killunga ta idan alla gara kenya nan duguta a hay gari komerta o ke menya mo hommangandi angana terenda linna komerta hun ko yanga aganari an angana ti awa komerta o ke na hanya na an anna kya kita anna kya kita an ato kan nan anna mo gon ko yai kuhune nyane anna nyana duzen nyana nyana kunana manna kenya mo gon ko yai التي تؤمنون أراكم أراواتم وندني بالله تعلي ورسوله أغفار وتجاهدون أغوى جهاد نانا في سبيل الله الله سبحانه وتعالى كلندي بأموالكم تي برونا وأنفسكم أدعى يمكنونا ذلكم أعدا كم بهاكنا كنا خير لكم كن ينفسهم أنت أعدا إن كنتم سارتك اللغة كنا تعلمون أغفيني أنا هندا غيرنا am pasongon ta ga dangane aga na nya dinan ta kana to kononga idan anda jula ko mo ngari yere bali karen tanonga husen dan tan ho on tanonga nan to ngonni ti allahi nan to ngonni ta ga parenga na jihadu nya allah killani timani ya tin ona burunga ado yonkinunga kya hay ga koni walakin mufassiruna nyugonuti amana ni kannanga nyamarenye iti aya mananni kannanga aminu billahi wa rasulihi wajahidu fi sabilihi biamwalikum wa anfusikum nanti allah ɗo ñamariya on togonniti allah on togonnita ke farenga ona jihadu ña akillendi kakadi to yonkinu ɗo onagurundo yonkinuga idan ti aya manan paykene onati aya hananga allah da julagunga adogirina ken bangdanɗo dagani hillandinni kannan kakaya arimnamaniya na julagu kenyan mogonkoyoya sikkandin mi kannan qara ya har ni jula ho kana han ko doga na roga tebe kitta yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn dhalika al-fawz al-'azim idan julagunna halli kannanga yaghfir lakum dhunubakum allah subhanahu wa ta'ala wa ga junubununga awa kuntu kafar ni baka gamaga itu qur'ana dona ngalla wa yaghfir lakum min dhunubikum min nyallini dingira gabi gabi gabi gabi awa kafarnde nyana ngani gella aga junubunun kagaya itin kayare allah tikammo yaghfir lakum dhunubakum aga junubunun kafar ni baka agamaga tan iti ke hagara jihadu murgintaxuña koni warni jihadu ñangana agana kara kanta kena maga aganya sedumpurenga omati nahanga jangende omati kabilanga jangende omati politikinga jangende kuni dura omati togonga jangen kaga omati yugusaginga jange oti kanna kebega kara alla killeñada agada sedumpurangun kita takka suntadangani maganta arjanna wado hada fare sallallahu alaihi wasallam ati sedum praunga a junubun cuka farni maganta bane make groupe ke ki a kiya kiya tambon palle warna me gara aya bana da qur'ana tu su ko mantenga tambon palle tambo ke a kene amma tambo be aga ga gilli lenki nan dikatunde aga na gilli do kunta mo tay nan dikatunde nan daga tambo mutu serem ma anta munda na tuga kew manga na konto da kenga anta tuga na maganan kira nan daga anta undu kuna gumu ku gangenye ku ga serem dambunu maganan kinyare nye kenga anta tuga na wado haga diga men na ta kamma wallanga gonu ngalli tigara usama ma qiyaman kota idan hube gani ma. anda katu silami mago anda katu kahiri mago aka pakanya nanga de saga kam palle aga daga na wasu nu kubenu yala ido gajawa ha ido gajawa la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin kan ko tabatar roda ke dan ke tafsirina imara ga jema ho ngara gilla nan daga tichai ni tinya na allan ka tuna lukura kan mayre manga ran pas woron canje na to ko tanare ha an jin man gele tani tin ngan tan nukutu kiyama ko ta allah kan tan nukutu ha akwa tan munon tan ngadur kan tan an angar an angar niya anda hari hube tani tiga hanga tu kana seren nan caganga na tambollanga lahidu ngaganaga anke lu islaminunga ngari do slama kun na ala katu anke ñan na ay haro me islamin do durundo menaga annari duro durogoto continerin kininga balin kininga mangara duwundi anyimme kumbi angana wutu bitoɓeno anga tigananu kunti seresire ñani kumbi tonga danga anke ko ni do halle tingare hatine de so a ngalliya agara tane ngari mogonɓe aga ngalli kundu anke ñandagana na ke ko yala silama on kali ke nyammo gay tambon be ha kene ke ya fare sallallahu alaihi wasallam ati hube ga ni te dum wa ya san tan awa ho minne ga ho minne burun kana ma tambo anta pana de ma duge bakam ma ga wado hada silama hum pananga fare alaihi salatu sirabe nda pa di tambo ngai anta sallinai atini sahaban nan talle ma tambo ngana tuge ahalle hinga ñakkitta loxolenaguru ngakkitte ndingiranunga ŋuñini fare ñimmelle kita tambongane huɓe ana kaman kallentuga tambon peti hinnei de o kuha kene lenki tambongantanga an patentaba kameni ayi nda soro yogo ngari gelli soron nogondi hara kamangana butunantinna digameke koneya seren tambongayi wa tambuni wa hohono awa konnira kenni tangamayagusinambe tantakalisi kitta tan ñagusine de igantagundini jongenga nan nan tan do kan ta wa tan kan tikite tinen ni kenye kambire ka balon ko to kaya tan na maya gwa halle gamanya ba ya ta tan ta kan tikita kenya ga ne kan tikita da nyo kuma buga ubugadi kenya ga na kun ta Allah nya ga nona kita ya gun ko nya wai ben ga ko so kuma Allah nya ga kenga har dulle nya go di idan tambon ni hi gore ay ona du do ko to nonga surta go do kubenu naga chinese ke ana hinke anna tammongutu chinese maxa sata li taxu sino ti kay munduna kontingalli nonga nke din togonya lamburu ay nonga aha nke ka togon nere aga maxa fotana ay sasa kengana rera nanti ke a lamburu munduna nke ngallawa mahinta ñammoxadi kenganari nke taxunu tinga dina mogon konni sere dangani antatina aga kun dinan na kunduwa ko ani na xirindanonga ka taxa dinan est ce que kengarno ke dina nogondi wa a jelli dina ke tamae ñagada a dina ke ko atini ken ku na na nan nyimbe ku be nu wata mu ke wure kunna kam mo wa to kan ta budan an mono al halan cancia idan ku ga gani eh, sedum praunga ana hanni kannanga yaghfir lakum dhunubakum ke jagundem ana hanni kannanga awa kafar den nyana ka kundangani aga junubun kafar den ni kannanga nan tuturi nan tage nan dangai wa yudkhilukum awa kullon din gadi jannatin arjannan goruno gondi تجري أورنو من تحتها قال لك أن الجنة أريدونها أنهار ورلقون قبونا ورلقون قبو كن يمرنو أرجنة نكوريرونها وهكذا إورنو نمو بيقال لنا نغا أنهار بيقال لنا أند دنغرا بيقال لنا أندغن ومساكن أرتاغ دنغرا نغاغوا أغدنغني أرجعنا كنغندي طيبة تاغ دنغرا نكوبينو سرونغني تاغ دنغرا نكوبينو سنونغني war mufassiruna ndaga hillo ay gonun ta taamaana ni senoo nye ay taamaana ni suro nye sikkandu gumun ti hillu su ko arjanna ta ku dingiranun curunya ni senno kan mere ke kentanonga ado ta ku awa gaga awakun kaga kinna ga kun ga dangani tayyibatan ta ku dingira ke be sirenga na sennengani ka ken dingira kinna ga kan dingira fi jannati adan ta ga ngar jannan kan kudo homma te es eh, igana har taxu dingara kinanga ala garundi kannanga anna girnonga walla ana bono ati ay taran arjannanka arjannanka ke be bake ganta anyana di taxu dingaran ku kinna ga yerenye an ken mabugu jihadu ni nangiranya kundalle munye nan daga kara gunne godiwa kemberenga ahara ga donni kannanga taxu dingaran kinanga taxe ngarjannankan di taxu dingara kebe sirengani taxu dingara kebe sennengani dalika tun kanti kembe hakene kenga kebe la kona gada aya kano gondi nanti kenya ni ke jagunne na hanga al fawzu kani taqdar kitenga al qim taqdar kite kebe qorengani nda ka gada taqdar kite ni kananga anga kebe mundanda kita anga kanna ka ganti sai wati ni ka dangani al fawzu arabun kannen no gondi amma anga kebe mundamma kan kanna ka aha anga kanna kebe an kiskenga anga kebe mundanda kita kesun takilli kite kitenga takidar kitenni kanna anga kebe mundanda ken kitan kitenda anga kanna kebe an kisai idan takidar kiten peke kebe korengani anga maro keno gondi hinga maganonga ke go be hakene kanga nyanan kompende ambane ke jihadu be ko ni wanu da ka ha mi gar imam mutu ga toron kar kar kar kar ndo no kuntiya himpati ke nyammo ya jihadu in chartulunya no aganati timme bira ndo nyana sartinunga matimɓe nanti nke ni ke ay nkera ke mi ke kitabe nogondi kenta sikka anga jihadu jongan wa hakada oga jamanu ko nyalo ñano soron nyalo kani dinan di jamana ñimme mo ran to ko kunya halle anke mbane lan tawur muslimin to kamma an mbane hakkarallalla urnu jamanin den kamma wa hakada jihadu ko na konnu mbane kar yonkin jihadunganonga sara mbica dimina nan ti nanti eh, kahirin fa dolon min nera angara gana akan nen kutu aha anke nyimme yonkinga maganceende keɓe wurondo kiye yonki ke yon ki ana gajana ken maganceende togono maana wandi bononde keɓe anga wondo ke ken kala ni wa jihadu nafs jihadu ken ni jihadun po gore nyimme hana walakin angan kawa hammiliti keɓe ken na ken ya to to nan ta ne ke be togono tan daga ni kille ya wa do hada aw ke be ha ken ke ta tagasi dingiram pay ken ke allah subhanahu wa taala tu okhra hotananonga tunkanga kenyanagada nema tananonga awa ngani tuhibunaha aga kunga ken nema kanna agawa ken nema munda ken nemanni nga nasrun min allah demande nangiri gelle allah subhanau wa taala agawa ken munda awa allah wa kenyanagadanngani awaga demana kondun kamma aga gana kenya kunahanu sukaumantengagada ken taga goto ana sage gadi naga dema konnun kamma wa fatihun ado wasaiqaga wa ngani qariba wasaka be tintengani ay gonon tikken kan nga fatihu makka hillan dugumunti wasaisu islam nun ga nyana wano gondi onati al'am ko na ayan fasar likenye ada ana wasaiga ana kenya ada ngani wasaka be atinti tintengani kam falla allah subhanahu wa ta'ala ti wabashshiril mu'minina kabegani mu'minununga ikunni miswasa anni nyagalin liti qeringa nanti gana karimu minagon kamar jannani dangani man ni gara nimsu asanne no nyagan ne kananti al bushra ga gana ko nan daga ni be tere nan nyaga langa yo to ka watu ni masala nan nan tere gonga kem pa mir ne ga lemburu ko bono mo be killani angana 10 million ro kanji jama ka de atuini ha ni metam bindi gella ga magir nan jama ka na ko an anga yanya ngeli ta nyana soron kana tuni walla kenga na bada so e tera so inu aso ini ta so ina so ini ade a ko ro buren ka ga nan nya halindi tai igana kan kanda nyu kenga pili mo ambe igana ri sasa nan tan malle manga kata ka do polisi nu atanya kata ida laga kora konni kora nan tanga sunendi yaro nganyu kini antara haramun da serena ngarimme maka ayedi kenya ni anga ngali kafir na laga tin fabashiruhum adabin alim idan allah da nyalle ki tafsiringa akan tera walakin jamanni hawto o gara mo wayra garo kunyi ala kulli hal o dama ga baran kon na ga dangani agaro kunyi no ganta o amurna maka ana wasu ni wala ngani tikal madan tan